واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيحك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatu mana tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau asabar goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da arba'in, wanda ya dace da goma sha takwas ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara dubu biyu da goma sha tara a yau isha allahu ta'ala za mu kammala wannan sura mai tarin muhimmanci suratul fathi suran da ta yi bayanin darajar da manzon Allah yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala darajar manzon Allah duniya da lahira matsayin manzon Allah duniya da lahira da makoman manzon Allah duniya da lahira nan kuma da matsayin waɗanda suka yi imani da manzon Allah tun daga wancan lokaci har ya zuwa yau amma idan ka haɗa waɗanda suka yi imani da manzon Allah waɗanda suka fi daraja a cikinsu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda zo kasance tare da annabi suka hadu da manzon Allah suka yi imani da manzon Allah suka mutu akan musulunci waɗannan su ake kiran su sahabbai sun haɗu da annabi ba yi sun ga annabi tsaba ba saboda idan kace sun ga annabi to wannan ya gwada makahon da yake zamanin annabi ai kaga bai ga annabi ba amma ya haɗu da annabi saboda haka shi ma sai ka fitar da ki daga cikin sahabbai kenan tun da bai ga manzon Allah da ƙwayan idonsa ba to shi yasa aka ce definition ko tarihi wanda yake karɓaɓɓe a wajen mafiya yawan malaman duniya shine sahabi wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wanda ke ake kiransa sahabi kuma waɗannan su suka fi daraja a cikin al'umma kakka gaba ɗaya ثم الله تعالى يقول كنتم خير أمة قولي في يوم الأمة أخرجت للنار تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتقون الله تعالى يقول كنتم خير أمة قولي في يوم الأمة أخرجت للناس waɗanda aka fitar ga mutane dalilin da ya sa abdullahi ɗan matsud allah ki ƙara yadda da ki ya ce allah tabaraka wa ta'ala da ya dubi bukatan bayi sai ya ga babu wanda ya dace ya aiko shi annabin ƙarke manzon allah na ƙarke wanda za a baki alkur'ani kuma mai tafkin alkausara mai babban ceto wanda zai samu al'umomi masu yawa fiye da sauran al'umomi sai muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib saboda ki ya fi dacewa yasa Allah ta'ala sai ya zaɓe shi kaga kenan a cikin annabawa da manzanni Allah ta'ala ya zaɓi manzon Allah sa ka aiko shi kikamakin annabawa kikamakin manzanni wanda ya zo da alkur'ani kuma ya fi kowa al'umomi ya fi kowa mujizozi wato jama'a masu yawa kenan sannan kuma ne jagora a nan duniya kuma ne jagora gobe lahira shine annabi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan sai Allah ta'ala ya sake duba bukatan bayi sai ga suwaye suka fi dacewa su zauna tare da manzon Allah su kasance tare da ke waɗanda za su taimaka wa addini ba za su tarwatse ba ba za su yi ha'inci ba sannan ba za su yi sakaci wajen yada addinin Allah ba to halan ne kuma sai aka samo sahabban manzon Allah sai yasa Allah tabaraka ta'ala ya baki waɗannan sahabbai sai dai duk wanda ya kasance kafiri a zamanin annabi ko ya kasance mushriki a zamanin annabi gashi yana haɗuwa da annabin ɓalo-ɓalo kuma yana ganin annabin ƙiri-ƙiri amma ya kasa imani da annabin kuma ya mutu a kan shirka da kafirci to wannan kuma shi ya fi kowane kafiri hasara shi ya fi kowane mashirki hasara a duniya a ce ka haɗu da annabi amma ka kasa imani da shi har ila yau waɗanda suka biyo baya ba su ga annabi ba ba su haɗu da annabi ba amma sun yadda da abin da annabin ya zo da shi ne alkur'ani suka yi imani a kan haka to su ma suna da darajar su ta musamman a wajen Allah ya za haka ki duba al'umman annabi tun daga wancan lokaci kaga na farko za a samu sahabbai na biyu za a samu tabi'un waɗanda suka zauna tare da sahabban annabi sa'an na uku za a samu tabi'ut tabi'ina su ne waɗanda suka zauna da waɗanda suka haɗu da sahabban manzon Allah dama manzon Allah ya riga ya ambata ya ce khairu ummatin qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wala Allah zakara ba'da zalika salatan aw marratayn mai yawa annabi ya faɗa sau biyu ko sau uku to haka abin yake gangarawa amma kamar yadda ayan da za mu karanta za ta yi bayani waɗanda ba su haɗu da annabi ba akwai alaman da ake gane su ranar takin ba akwai alamu na musamman shi yasa a cikin wannan aya da za mu karanta an ambace matsayin annabi an ambace matsayin sahabbai sa'annan kuma da waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستوى فاستغلد فاستوى على سوقه يعذب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ما شاء الله idan kun duba a gurguje ƙarshen wannan aya yana tabbatar da abinda aka ambata cikin tarifin sahabbai cewa sahabi wanda ya hadu da manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci kaga wanda ya hadu da annabi bai yi imani da shi ba an fitar da shi tun wannan ba musulmi ba ne wanda ya hadu da annabi ya karbi addinin Allah daga baya sai ya yi ridda to kaga wannan ma ya lalata al'amarinsa yasa a ƙarshe Allah yake wa'ada Allahu na amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima saboda ka al-iman wal amalu salih sai mutum ya mutu da wannan don mutumin da bai mutu da imani ba ya shiga uku saboda haka sai ka hala al-iman wal amalu salih da abinda ayan take cewa Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammad manzon Allah ne yasa malamai suka ce wannan muktada ne da kabar wato an dauko farkon labari da karshen labari ko a haka aka tsaya to magana ta isa muhammadun rasulullah lallai annabi muhammad manzon Allah ne a nan Allah ya sifanta shi da manzanci domin manzanci yana sama da annabci kuma annabci yana sama da walittaka idan an ce wani waliyin Allah ne to annabi yana sama samansa wani annabin Allah ne to manzon Allah yana samansa saboda haka duk wanda ya je manzon Allah ya kure kaga manzon Allah annabin Allah ne waliyin Allah ne don haka abin yake tafiya amma wanda aka kira ki waliyi to wannan ba annabi bane sai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baki annabci kuma tunda manzo Allah ya zo ya riga rufe wannan kofa sannan manzanci ma kololuwan an rufe wannan kofa amma kofan walitaka wannan abu ne take don ba mamaki dukanku da kuke sauraro na dukanku waliyan Allah ne yi Allah ke san waliyinsa ala ina auliya Allah la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun al-iman wa taqwa Imani da tsoron Allah idan an ce imani kowa ya san imani da Allah idan aka ce tsoron Allah shine imtisalul awamir wattinabun nawahi duk abinda Allah ya umarni idan ka aikata duk abinda Allah ya hana idan ka bari to kai waliyin Allah ne to kaga kowa yana fata yana tsammani ya fada cikin auliya'ullah waliyin Allah wannan Allah ya baka karama ko kar ya baka wannan duk ɗaya ne domin idan ka shiga cikin saho na waliyan Allah to ka riga ka tsallake ana ba da karama ne ga waɗansu ɗaiɗaiku da Allah Ta tabaraka ta'ala zai ba su kuma ko ba baka karama da ta fito ƙwalo-ƙwalo ba to za ka samu akwai ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka a ka na waliyin Allah ba mamaki kana da lafiya wannan ma karama ce tun da wani yana neman lafiyan ya rasa ba mamaki kana da kuɗi wannan ma karama ce wani yana nan yana neman kuɗi shekara da shekaru har kansa ya mele ya yi fari sol amma bai samu kulin ba amma kai cikin ruwan sanyi Allah ya baka ba mamaki kana da matsayi wannan ma karama ce a firamare election mutane nawa ka kayar da aka zo general election mutane nawa ka kayar ai wannan ma karama ce da Allah ya maka wannan ma karama ce tun da wani yana ta nema yana ta fafutuka har ya mutu yana takara amma ba zai taba ci ba to kaga wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha idan ka ce za ka ƙididdige ni'imomin Allah to ba za ka iya iyakancewa ba saboda haka ba sai an baka babban karama wanda yanka ga dama kai tsalle ɗaya daga nan inda muke karatu za ka kai ƙarshen masallaci ba don ka duk wanda ya yi tsalle ɗaya. daga nan yana nan mutum ɗan kukur amma da ya yi tsalle sai ga shi a yamma da masallaci to don ka samu wannan karama sai mu ce to in gobara ta taki mun san cewa kai din nan zai wahala ka kuna da me za ka tsere da tsalle tsalle ɗaya kawai za ka yi sai ka yi nesa da inda ake gobara ko inda aka yi accident ko wani abu makamancin wannan to saboda haka lalle waliyan Allah suna nan da yawa kuma ana iya samun su birje a halin yanzu abinda ake nema imani da tsoron Allah amma annabci an rufe kofa manzanci an rufe kofa shugaban annabawa annabi Muhammad shugaban manzanni annabi Muhammad shugaban waliyai annabi Muhammad shugaban musulmin duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ta'ala yake Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammad manzon Allah ne an fitar da sunansa kwalo-kwalo don ma karka zaya kana jayayya kuma Muhammad din nan ɗaya daga sunan wato ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah ne tunda kana iya kiransa Muhammad kana iya kiransa Ahmad Qur'ani ya ambata ana iya kiransa Al-Muqaffi ana iya kiransa Al-Mahi duk wannan manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisi saboda haka lalle annabi muhammad rasulullah manzon Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi su kuma inda suka samu suka ce albarka kenan tunda aka ce muhammadu rasulullah sai aka ce wallazina ma'ahu ma'aman ma'a rasulillah ma'a muhammadin rasulillah shine wallazina ma'ahu wallazina kanu ma'a muhammadin بن عبد الله رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم سياسة والذين معه أكت أشداء على الكفار مبتر هذا خبر أما كما أنسى جملة سلع waɗanda suke tare da shi masu tsanantawa ne ga kafirai basa musu sassauci idan kafiri yake karban addinin Allah kuma yake ba da hili wa musulunci ya yi walwala to wannan ba za su kyale shi ba ya kansa za su yi ko da kuwa iyayensu ne ai sahabbai da yawa sun yaki iyayensu da yan uwansu saboda me saboda kare addinin Allah saboda yada addinin Allah amma kaga mu a yanzu ba za mu yi wannan ba zai idan babanka ya kauce hanya to kai ma bin sa zaka yi idan mahaifiyarka ta kauce hanya to bin ta zaka yi idan wani kawunka ya kauce hanya musamman yana da kuɗi bin sa zaka yi idan babbanka ya kauce hanya inda yana da matsayi binsa za ka yi alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni iyaye ana musu biyayya ne matukan ba su saba wa Allah da manzonsa ba amma idan sun saba wa Allah da manzonsa to wannan ba za a yi musu biyayya ba amma aka ce wa sahibhuma fi duniya ma'rufa za ka yi zama mai kyau da su a nan duniya za ka kyautata musu za ka yi musu ihsani duk abin da suke nema a wajenka za ka ba su amma wajen saƙon Allah ba za ka saurara musu ba to tun da kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iyaye ba za a saurara musu ba to bayansu kuma ba wani ƙato ba waɗansu ƙarfi waɗanda za a bi su bisa saɓa wa Allah da manzonsa babu saboda iyayensu suka fi daraja to amma kaga sahabbai da iyayensu suka kauce sai suka rabu da su da ƴan uwansu suka kauce sai suka rabu da su da matayensu suka kauce sai suka rabu da su haka ma ƴaƴayensu wannan mu abin da ba za mu iya yi ba a halin yanzu kuma Allah ta'ala ya ce rahama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu jama'a suna tausaya wa juna akwai lokacin da wani ya sadaka da kan akuya ya ba da wani sahabi sai ce kai yana ganin kamar wani ya bi shi tsananin bukata saboda haka sai ya kai masa shi ma da aka kai masa sai ce a'a ina ganin kamar wane ya fi tsananin bukata sai ce a kai masa misali wani ya zo ya ɗauki kan akuya ya bani ko ni na saya da kaina sai na ce to ni ina ganin kamar alaramma ya fi ni tsananin bukata saboda ya fi ni kwadayi <laughs> eh tun yana karatu sosai to gara in aika masa da waɗannan kayuka ko kuma ƙafafuwa na akuya domin idan aka masa miya muryarsa za ta fito sarai sai na aika wa alarama sai alarama ya ce kai sai ya yi tunani ya ce ba mamaki mala haruna wanda yake zuwa ya zo ya ɗauka mana program live mai yiwa ya fi ni tsananin bukata saboda mai yiwuwa da ya yi kiwon awaki amma yanzu ba da ko to bari a aika masa sai aka aika masa yi kuma malam haruna ya ce kai ni na gani malam yakubu kyamar amal din nan mai yiwuwa fa ya fi tsananin bukata don na gaiki yana da ɗan auki amma azumin nan da ya je goma sha ya ɗan zube gaba da Eh, saboda haka bari a aika masa aka aika masa a'a shi kuma ya kuma ya ce to a raba biyu ne ko kuwa saboda me saboda wannan mala bakan na batv din nan ya ga kullum aka zo ɗaukawa kamar ko gengeli gengeli yake yi ne ko ya yi ne to saboda haka bari a aika masa sai ya aika masa shi kuma mala abubakar sai ce kai amma mai fassarar nan yadda zai zo yana ta magana awa guda ko ba ki ruwa masu ba ki ruwa ba sa yi sai kun ji yake ki eh. yana iya yiwa kun ga idan mai karatu bai fi wani abu mai maiko ba to ba za a ita ba ki ruwa akai-akai ba sannan kuma muryarsa ta rinka cancewa kenan Malam abubakar bi ya sai ya ce bari a aiko shike nan sai ya aiko gidan mai tafsiri alhali ni na bada malam kabiru ya bada malam haruna malam haruna ya bada malam yakubu malam yakubu ya bada malam abubakar malam abubakar ya dawo mu sahabban annabi haka suke kuna ganin mu za mu iya yanzu ai in aka bani ko ni na samu to sai na yi nikit a gida na tukuna sannan sai in aika ma malam kabiru a hakan ma in na sake aika masa raba biyu zan yi ko kuma gida uku zan raba ko gida hudu in aika masa dan feret in aika wa malam haruna dan kadan in aika wa malam yakubu dan kankani shi kuma dan mitsililin da ya rage in ba da malam abubakar Eh, haka zan raba muku saboda haka kowa idan ya je aka dafa a gidansa wallahi sai dai a bar wa yara yan kanana waɗannan da ba su azumin nan kusan sun fiti kuma sun fi fitina kaga abin da aka bayan saboda mai azumi mai azumi bai samu ya taba ba yara sun taba to wannan mun buga misali ne ɗaya daga cikin halaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku dubi mutanen Madina mutum yana da kai guda biyu zai sake daya yanzu ba za mu yi ba mutum yana da mata guda biyu zai sake daya mu yanzu ba za mu yi ba mutum yana da dukiya jari kamar naira miliyan ɗaya zai raba biyu ya ɗauki dubu ɗari biyar ya ba da sahabi wato ɗaya abokin nasa ko ɗan uwan nasa dubu ɗari biyar kuma ya baki har abada ba wai ya biya ki ba kaga mu ba za mu yi ba Ya sa Allah ce rahama ubainahum masu tausayi ne a tsakaninsu in dai za a kake mutum ɗaya to ba za su taɓa gudu su bar mutum ɗayan nan ba sai inda su ya kare sai dai a kashe su gaba daya amma ba za su taɓa yadda ba shine ruhama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu mu ko babu tausayi tsakaninmu shugabanni ba su tausaya mana mu ma ba ma tausaya musu masu kuɗi ba sa tausayawa talakawa ma ba sa tausayawa don zage-zage da la'anan da yake bakinsu ne yake daɗa jefa su cikin ziya zanen malamai ba sa tausaya wa almajirai almajirai ma ba sa tausaya wa malamai to kamar muna zaune a da'awa ke kawai tsakaninmu eh da kiyayya da ainihin kyaki da hasada shi ana karatu amma ba a aiki da karatu karatu kan yana nan da yawa domin karatun da ake samu a yanzu wallahi malaman da ba samu wannan karatu ba amma so sun yi aiki da karatunsu ɗan dan kankani mu kuma muna da karatu da yawa amma mun gagara aiki mai yawa ta ainihin gulmace gulmace da munafice munafice da hasada da kyaki da keta da zalunci da babakere da mamaya ga zalunci iri daban-daban Allah sauwake saboda haka muna da aiki ranar takin alkiyama sahabban nan da ake ambaton sifofinsu to sai dai ka ji ka kwaikwaya amma ba za mu iya ba shi yasa suka yi nisa Allah ta'ala ya zaɓe ku domin ku zauna tare da manzon Allah kamar yadda ya zaɓi manzon Allah haka ya zaɓe ku amma kaga mu yanzu ba zaɓen mu aka yi ba haka muke zuwa rututu kuma ko mun tafi Allah zai kawo lanku zaman duniya haka take amma kuma tarahum ruk'an sujada za ga su suna ruku'a suna sujada to nan kan kusan mun hadu eh tun da zuwa wancan lokaci masallatansu ba su kai haka girma ba amma mu yanzu za ka zo ka ga ana sallan ashen za ga an yi kusan cika masallaci ana sallan ta hajjud an cika masallaci ana salla za ga an cika masallaci musamman ma ranar juma'a to kaga wannan sifa mun samu mun dauke ta shine tarahum Za ka gan su ruk'an walhalu halu raki'in sujadan wal sajidin yabtaguna fatlan min Allah wa ridwana kuma suna yin sallan nan saboda suna neman falalan Allah da manzonsa abinda suke nema shine Allah ya da su saboda haka suna ibada domin Allah to anan an buga misali da sallah saboda ita tafi muhimmanci a cikin duk waɗannan rukunai na musulunci bayan tauhidi bayan kalmatu shahada sai sallah shi yasa farkon abin da za a yi hisabi wa bawa da shi ranar takin alkiyama a cikin ayyukansa sallansa idan an samu sallolinka na farilla sun cika to baka da matsala in an samu gibi sai a duba sallolinka na nafilfili sai a tikita maka shi sa nafila take da muhimmanci a daidai wannan gaba to idan an samu sallanka ta cika to sauran ayyuka ma za ka samu sauki kwarai da gaskiya wajen Allah to shi sa aka ambaci sallah ana amma duk wanda ya kiyaye sallah zai ba da zakka zai yi aikin haji zai yi azumin watan ramalana da sauran ayyukan ibada waɗanda za su biyo baya to shi yasa Allah ta'ala yake tarahum ruk'an sujada za ga su suna ruku'a suna sujada kuma wannan ke yake gwada muhimmancin sallah a cikin jami'i domin ba a ce ɗaiɗaikun su ne za ka su suna ruku'a suna sujada ba shi yasa duk wanda bai da uzuri na makanta bai da uzuri na ainihin kuturta mai tsanani makahon da bai da jagora ko bala'in yunwa ya dame ki ko ainihin rakin lafiya ko kuma ba haya ko najasa ta matsa masa ko kuma ya yi bacci bai ma ji kiran sallah ba balle ya ji ta da ikama ko ruwa ya yi yawa ya yi tsanani ko tsananin sanyi wato sanyi ko tsananin zafin rana wanda ya hana ki fitowa sallah ya sallah ki kalai to malamai suka ce idan ya yi kadai Allah ba bai karba ba saboda haka ranar takin kiyama sai Allah ya tuhume shi amma in kana da uzuri makaho bai da jagora to wannan babu matsala to zo kuma kurare ya za su ya za su su gane an yi kiran sallah ne eh? ya ne suke ganewa wani bai malamin su

to yanzu kama wanda yake da agogo ai kaga shi zai amfani da agogonsa ko sannan sun ce suna lura da ainihin mutane suna tafiya masallaci to idan sun ga an zo masallaci an taru sun san cewa sallah za a yi kuma da yake ana samun kurame a yanzu wanda su suna da wayewa na zamani saboda haka suna samun sauki kwarai da gaske don kaga idan an yi kiran sallah ai su ba za su ji kiran sallah ba tunda annabi ya ce duk wanda ya ji kiran sallah ya amsa amma kaga makawo shi zai ji kiran sallah duk da kasancewa ba zai gani ba amma su ba za su ji kiran sallah ba saboda haka suna amfani da activities din mutane wato na yau da gobe da kuma lura da lokaci haka ne ko to shine bayanin da suka yi to kaga shi ma duk kuramen da ko duk kurman da ya ga ana ta tafiya masallaci ya zauna idan bai je ya sallah ba yanki kadai to Allah sai ya kama shi tun da yana gani da idonsa Allah ya baki ido yana gani yana tafiya masallaci to dole shi ma ya je yi sallan jami'i ba ce kurma ya yi sallaki kalarsa ba shi ma ya zo ya yi jami'i tare da shi kamar yadda wancan makahon da yake da jagora shi ma zai kamo hanya ya zo masallaci saboda muhimmancin sallah cikin jami'i to amma idan makaho baya da jagora aka ce to wannan ba sai hazo masallaci sallah ba don yana iya bata ko ya faɗi a wani wuri to amma in makaho ki kaɗansa zai je yana bara ya san hanyoyin bara amma bai san hanyoyin masallaci ba to ƙarfi aike kuma Allah sai ya kama ki da laifi kwarai da gaske tun da baka da jagora ka je neman kuɗi to me yasa baka da jagora ba za ka je neman fadalan min Allah wa ridwana falalan Allah da yardansa ba ai kaga ma kine ya fi cancanta a ce ka je wajen ba tare da jagora ba saboda haka tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fima hum fi wujuhihim min athar as-sujud alaman da ke fiskokin su alama ce ta ainihin sujada to kamar yadda muka yi bayani a baya su malamai sun ce inda ake kafa goshi wato alaman goshi inda mutum yake sujada musamman idan mutum yana da haske za ga wannan alama amma aka ce mutum ba gogawa yake yi ba kai eh, saboda in eh, gogawa yake yi riye ne mutum ya kafa goshi sai ya goga musamman a cikin tayar ko a kan suminti to ai yau da gobe dole ya yi tabo to in ka yi haka ka yi riya sallarka ba za ta kasance karɓaɓɓe a wajen Allah ba shi yasa ma waɗansu malamai suka ce wannan alama alama ce wanda za a gane da su ranar takin alkiyama amma ba nan duniya ba duk da kasancewa akwai sharhi daban-daban wanda malamai suka ce mutum yana da basira to idan ya ga mai sallah zai gane mutum ba ya sallah zai gane to amma fa wani duk basiranka za a gan shi baki wuluk duk alwalan da yake yi da wankan da yake yi maimakon ya ƙara haske to sai yana ƙara duru-duru babu haske kuma za ka samu yana sallolin nan guda biyar hasali ma cikin dare yakan take ya salla wa Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma kana ganin fiskansa yadda ka san fiskan saniya to ai gara saniya ma tana da haske ko eh to ai kadan ce kura ne ina ce kura kuma ga gaye gaba daya an ture ki amma yana sallah sallolin farillai duk yana yi yana sallolin na filfili amma ba za ka ga wannan alama ba to kana iya maka masa cewa ai wannan baya sallah ko ka samu mutumin da sallan da yake kabawa kaɗan ne amma saboda fatan sa ba ta son wahala saboda yawan sujadan da yake yi ya sa wajen ya yi tabo akwai wanda fatansa ba ta son wahala kuma zallolin da yake yi kaɗan ne in ma ka bincika sai ka samu allazina hum su ne waɗanda a cikin su mai suke yi sahun maras kana suna wata sallah ba sa yin wata sallah ko kuma yana ɗosa na goshinsa ba zai yi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ba sai ya daga amma kuma sai ga alama to kaga anan za ka iya ce kai ai wannan mai yawan sallah ne alhali ko ba yawan sallah da ke sa ka ce waɗannan alamu fi ma fi wujuhihim min athari sujudi a yawm alqiyama ranar takin alkiyama wannan kine misalin su za a gane su ta wajen ainihin fiskan alwala tunda abin da za a gani a sama kenan musamman ma idan ka je lahira an baka tufafi kasa me yawa baka yalwataccen tufa wanda yake in kada da hannunka ne kawai za a ga hafte amma zira'inka ba za a gani ba mai ya kare da jikinka gaba ɗaya tafin ƙafanka ma ba a gani to kaga hasken da za a gani na fiskanka ne da kake mai kake wankewa wajen alwala nan ma in ka sa hula kaga hasken da yake kanka ma ba za a gani ba hasken da yake kanka to saboda haka hadisi abin da ya tabbatar mana shine wata rana da manzo Allah ya tafi makabarta sai ce na so a ce da mun haɗu da ƴan uwanmu suka ce mu ba ƴan uwanka ba ne ya ce ai ƴan uwanmu su ne waɗanda za su zo a baya a bayana ba su ganni ba amma sun yi imani da ni ba su haɗu da ni ba amma sun yarda da ni to ta yaya za ka gane cewa waɗannan ƴan uwanka ne ya manzon Allah sai maza Allah ya ce zan gane su ne gurran muhajjali na min asaril wado zan gane su ne ta fararen gaɓoɓin alola saboda ranar takin alkiyama duk wanda yake yin alola yake sallah to waɗannan gaɓoɓin da yake wanke su wajen alola to za su yi haske fiye da totilayin ranar takin alkiyama to maza Allah yana ganin wannan haske to ya san kai musulmi ne daga cikin al'ummarsa kuma kana yin alwala kana sallah saboda haka sai a kira ka ka shiga tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma gurgudan aikinka to kaga manzo Allah ya faɗa mana zahiri cewa zai gane al'ummarsa ta wannan hanya sahabbansa kan yana haduwa da su zai gane su amma waɗanda ba sahabbai ba kun ga akwai wahala wajen ganewa to shi yasa Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya baki wannan shine malamai suka ce to alaman da ake magana kenan duk wanda ya ga al'umman annabi ranar takin alkiyama in dai mutum musulmi ne mai sallah wanda yake alola ya sallah to za a ga gaɓoɓinsa na alola suna haske ranar takin alkiyama shi ne Allah ya ce simahun fi wujohihim min asari sujud zalika masaluhum fi taurati wannan shine misalin su cikin littafin at-taura kaga kenan misalin littafin at-taura shine Allah ya ambata mana nan a cikin alkur'ani to littafin fa wanda yake hara a duniya tunda an ambaci sahabban annabi da musulmi cikin qur'ani an ambace su a cikin at-taura to linjila fa sai aka ce wa masaluhum fil injili misalin su cikin littafin linjila kazar'in kamar shuka ne akhraja shata'ahu a wannan kira'a shata'ahu akwai kalkala amma wata kira'a fataha ake yi babu kalkala kenan shata'ahu a wata kira'a fa'azarahu babu madda فاستغلظ فاستوى على سوقه أنان su'uqihi su'uqihi saboda haka sai an sa alhamza wato waw wanda yake da alhamza sannan a sake ƙara waw domin a fitar da ɗan manta sannan a ci gaba saboda haka akwai bambanci na kira'o'i har wajen guda uku a cikin wannan aya amma masalahun filin injil misalin su cikin littafin injila kazar'in akhraja qata'ahu kamar ainihin shuka ne wanda ya fitar da sandansa mafiya yawa haka ke fassarawa don za a fi saurin ganewa amma shi shine kamar shuka ya fitar da waɗansu ƙananan shukoki a gefensa da yawa kwatankwacin bishiyan ayaba kusan ayaba idan kun ganta ba za ku taba ganin ayaba ita kadai ba idan wannan ayaba ta nuna to lalacewa za ta yi sai wata kuma ta girma kafin ta girma ta yi ƙwari har ta nuna ta lalace waɗansu kuma za su fito yanzu an ka samu ayaba guda ɗaya to a gindinta sai ka samu ƙanana-ƙanana wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan to waɗannan da suka fito 'yan ƙanana suna ƙarfafa babban ne shine kazar in akraja kas'ahu fa'adarahu fastaglaza da ma'ana da ya fitar da karanta sai ga waɗansu 'yan ƙanana-ƙanana sun fito su ma suka girma suka karfafa shi yayi kauri ainihin to amma mafi yawan malamai a yadda suke fassara mana sai suna ce kamar bishiyan kara ko kuma gora ko da yake mun fassara da gora mutane mu nan ba za su gane ba domin gora lokacin da take yar karama kana iya karya ta kaman bishiyar rake ko masara ko ainihin dawa kun san karan idan ta fito da farko ba ta da ƙarfi ko ba ka bane to amma a kwana a taki wannan karan tana girma tana girma tana girma wani lokacin kane suka karya ba za ka iya karyawa ba shine fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqi wanda ya daidaita bisa bisa ainihin sansaninsa kasansa ya kiga cikin ƙasa sannan samansa ya miƙe kuma ya yi kauri yadda ko da za a karya ba zai karyu ba shine ake buga misali da bishiyan gora domin a lokacin da gora ta girma to da hannu ba zai yiwu ba dole sai ka samu makami mai kauri kamar bishiya ce idan ta girma da hannu ka karya ta ba zai karyu ba sai an nemo mai sai an nemo gatari nan ma sai ka ta sarawa sannan ka sare ta gaba daya amma lokacin da take yar karama da hannu ma kana iya tumbuke ta to wannan ana buga misali ne na fahabban manzon Allah da farko sun fara yan kalan inda ma suke sallah aboye suke yi a ina suke sallah sahabban annabi da annabin gaba daya a ainihin daro al-arqam bin abi al-arqam a birnin makka manzo Allah aboye yake sallah tare da sahabbai gidan ba wani gidan kirki bane ne amma wajen suke taruwa saboda annabi ya yi da'awa shekara uku na farko a boye sannan daga baya Allah tabaraka wa ta'ala yake fasda bima tumar haka ce ka tsage abin da aka yi maka umarni sannan manzo Allah ya fito fili da da'awa amma duk da haka manzon Allah yana taka banzan saboda ba su da yawa an azabtar da su an wahalar da su wata rana sai da sahabbai suka zo suka samu annabi a cikin ɗakin kaba suka ce ya rasulallah me yasa ba za ka mana addu'a ba me yasa ba za ka taimake mu ba me yasa ba za ka roki Allah ya mana agaji ba yadda ake mana wulakanci da azaba da kaskanci ai ya isa haka yadda muke da rauni abin ya isa haka waza Allah yake ku yi hakuri kuna gaggawa ne yace waɗanda zai kasance kafin ku ku zo idan mutum ya rike addini ya karbi addinin Allah to akan zo da ke a raba ki gida biyu da zarto tun daga tsakar kansa har ƙasa sai araba raba ki gida biyu amma kuma haka ba zai saki ya bar addininsa ba ya ce ku yi haƙuri wallahi ya ce na rantse da wanda raina yake wato ga hannunsa Allah sai ya bayyanar da wannan addini mutum zai yi tafiya min sana'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ganami walakinnakum Ya yace mutum zai yi tafiya daga sana'a zuwa hadramaut wato kasan Yemen daga dungu zuwa dungu kamar anan Najeriya kace daga Maiduguri zuwa Legas. mutum zai yi tafiya baya jin tsoron kowa in ban da Allah saboda haka ba maganar 'yan fashi da makami ba maganar 'yan kwanta-kwanta ba maganar kidnafa ba maganar jami'an tsaro masu zalunci masu karɓe kudaden mutane sun bar aikin da aka sa su sun koma takura jama'a ko a yau masu da na ga rubutun da dr ibrahim jalo ya yi ina jin wani abu ya faru ne in ka karanta za ka fahimci cewa mai yiwa wani abu ya faru ne yasa ya yi wannan rubutu ba ka jin tsoron kowa ba mai ka ba mai ka tan daga mai duguri misali har sai ka dangana da legas saboda mai saboda musulunci ya yi ƙarfi ana bin shari'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai dai kawai mutum yana da dabbobi to idan bai kare su ba zai ji tsoron kada kerkete ko kuma kura ta faɗa musu tun da ya kura ai ba ruwanta da ana shari'an Allah ba ruwanta ita yin ta ga dabbobi an yi watsi da su abincinta ne kai ma an kai wasa turanka za ka yi kuma in ka je yin ta je lahira Allah ba zai tuhume ta ba tun da ta ga abincinta to kaga dole ka kare kanka ka kare ainihin dabbobinka yace kuna gaggawa ne kuma kafin a a yi nisa sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da addininsa mutum zai yi tafiya kwatankwacin wannan kilomitar da mazan Allah ya fada wallahi ba ya jin tsoron kowa sai da aka yi zamanin da mutum zai fitar da sadaka fitar da naira dubu goma sai Allah ramma gaki sai Allah ramma sai anya ya ce ba na bukatan wannan naira dubu goma saboda mai saboda ko ina an samu wadata mai zai yi da naira dubu goma in ya karɓa mahajewa zai je yi sai wata da watanni bai kake naira dubu goma ba saboda akwai abinci akwai albarka a ko'ina sannan matsayi na biyu sai karshen duniya don karshen duniya idan ta zo to wannan kuli ba zai amfani ba duk wanda ka dauki kuli ka bashi sai sai da jiya ka kawo min da alakar ba amma yau ni ka kawo ma damuwa ne tun da duniyan duk ta girgiza za a yi takin duniya to ka san kuwa in ka je lahira da wannan dubu goma za a tambaye ka to ka ga gara ka je baka da kokobo dun yanzu maka sauki to wannan misali ne na sahabban annabi sun fara yan kaɗan amma daga baya sai aka wayi gari sun yi yawa sai dai kuma wani lokaci yawan idan ba a kiyaye dokokin Allah matsala ne ai kaga da aka zo aka yi fato makka maza Allah ya samu mutane sun kai dubu goma sha biyu ana kyauta zaton dubu goma sha biyu waɗansu ma suka ce sun fi haka bayan ya yi fato makka sai ya wuce ya tafi yakin hunai mafiya yawa waɗanda suke gaba-gaba suke ta surutu suna cika baki kafin musulunta ne tsofin musulunta waɗanda aka yi ta yaƙe-yaƙe da su ko suna tsake ko suna baya saboda sabi musulunta hambali ya sa sun wuce gaba to sai aka ji aka musu kofar rago harbi ta kibiya ta ko'ina kafin su ankara shike na kawai kowa sai ya juyo sai gudu amma kaga tsofin hannu da suke tsake da wanda suke karshe tsayawa suka yi a ranar an ce sabin musuluntar nan suna ce kai yau kan ko ina muka tinkara ba wanda ya sai rinjaye mu in dai don yawa ne suka ce wallahi ba wanda ya sai rinjaye mu abinda suke faɗa kenan qur'ani ya ambata amma me zai faru da haka rikita na gaba suka juyo gaba ɗaya sai suka watsi sai aka bar tsofin hannu su ne suke tsaya wajen shi yasa yawa idan babu kiyaye dokokin Allah kirme ne kawai amma dai ana ambata mana sahabbai sun fara da guda ɗaya guda biyu guda uku ai akwai farkon waɗanda suka fara karban addinin Allah asabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka karbi addinin Allah farkon al'amari shi yasa abdullahi dan mas'ud yace lokacin da nazo na karbi addinin Allah yana ganin kamar ni ne na bakwai mutum na bakwai a musulman duniya ka gaba daya to kaga kenan lokacin suna lissafi to amma daga baya sai suka yi yawa kuma manzo Allah yana fita yaki tare da su Allah tabaraka wataala yana ba su nasara to komai karancin ku a inda kuke yin ku karke Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai hayayyafar da ku zai sanya ku yawa kuma zai taimake ku shine wa masaluhum fil injil kazar in akhraja kafahu fa adarahu fastaglaza fa sawa ala suqi yujibu dhurra'a li yajiza bihim al kuffara mutumin da yaje tuka sun fito kanana ya nome ya gyara ya zuba taki kullun yana zuwa kewaya wata rana da yaje kawai sai ya ga sun girma abin abin sha'awa to wannan dole zai baki sha'awa ke sa aka kwatanta da ainihin gona kai da masu gona yujibu zurra'a saboda manoma in suka ga wannan abu ya yi kauri to yana ba su sha'awa Ke sa duk gonan da ta girma in dai ta ji taki ko Allah ya taimaka to za ka ga karan wajen ma daban ne kaga masara za ta yi goyo guda ɗaya ko biyu sai ta yi guda shida eh tun da ake akwai masara mai goyo shida amma dai a facebook muke gani har yanzu ba mu gani kiri-kiri ba amma an ce tabbas akwai irin wannan masara duk kuma mutanenmu na karkara ko duk wanda ya san gona idan ya je ya ga gona idan gonan ta yi kyau zai ce wannan kara yana gwada cewa za a samu amfani mai kyau amma an kaga kara ɗan kyale-kyale to kan ma ba zai yi kyau ba ba za a samu amfani mai yawa ba to wannan kaurin ne yake ba da sakamako mai kyau saboda haka ka fara da imani dan kankani imani yana karuwa yana karuwa kaga in ka yi kauri sakamakon ka idan ka mutu ina ne gidan aljanna shi yasa Allah ya ce li yagiza bihim al-kuffara domin a sanya kafirai su ji bacin rai saboda kafirai ba sa son ci gaban musulunci sai suka ga musulunci ya ci gaba su haushi suke ji da shi yasa ake son ko wajen karantarwa ne a taru ko wajen sallan akan ko tahajjud a taru duk wani al'amari da za a yi na musulunci a taru a bada haɗin kai saboda kafirai idan sun ji su ji haushi dama Allah ya riga ya fala liyagiza bihim al-kuffara wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai minhum daga cikinsu kun ga wannan ya gwada sahabbai wato dole su haɗa da imani da aiki na kwarai idan babu waɗannan abubuwa guda biyu akwai matsala Allah ya musu tattalin magfirata gafara ta musamman domin saboda kowane mutum mai laifi ne ba kuma kowane laifi ne za ka ce za ka yi istigifari ba wani ma kana ganin ba laifi ne ba ka yi istigifari ba alhali kuma laifi ne to sai Allah ya gafarta maka gafara ta musamman daga wajensa saboda me saboda imaninka da kyawawan ayyukanka wa ajran azima sannan kuma ga lada mai girma to idan ka hada gafara da lada mai girma menene wato in kai plus din menene an amfan shine gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna akramaka Allah sake maimaita mana aya محمد رسول الله والذين معه أجداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطعه فآذره فاستولد فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم يخبر تعالى الله ينبام الأباري أم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعني ده محمد أن عبد الله يتي أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب yace lalle annabi Muhammad dan Abdullahi manzon ne babu shakka babu kokonto shine Muhammadu Rasulullah wa hadha mubtada'un wa khabar wa huwa mukamilun ala kulli wasfin jamil Allah ya sifanta annabi da sifa wanda take da matsayi kuma sanna bi sana'i ala ashabi sannan kuma sai aka ambaci sahabbansa aka ce wallazina ma'ahu walanda suke tare da ki ashidda'u alal kufari masu tsanantawa ne ga kafirai rahama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu kama kala azza wa jalla kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul ma'ida ya ce fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna wato yana son su suna son sa azillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin masu sassautawa ƴan uwansu mu'minai amma masu tsanantawa wa kafirai wa hadhihi sifatul mu'minin kun ga wannan sifa ce ta bayin Allah mu'minai sa aka samu hadisi daga wajen annabi yace fita mu'minina fi Ya yace misalin mu'minai wajen ainihin ƙaunansu da soyayya wa tarahumihim da tausayinsu yace kamasalil jasadil wahid kamar misalin jiki ne guda ɗaya idza min minhu idan wata gaba wato ta samu rauni tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahar to sauran gangan jiki za su kasa bacci za su kwana da raɗaɗe saboda mai saboda yatsa guda ɗaya to abin da ya kamata kenan idan wani ya kwana bai ci abinci ba ko ya kwana bai yi bacci ba to ya kamata ce makwabtansa su ma su kwana ba su yi bacci ba saboda yin wanda yake ji ya gagara bacci ko saboda rashin lafiyan da yake fama da ke ya gagara bacci saboda a gwada tsananin tausayin da ke tsakaninmu eh, amma kuma musulunci ba ya son wato karka ɗauki son banza don akwai masu son banza mutum bai je nema ba ya zo yana kuka mutum ya ƙi yi noma ya zo yana kuka ya ƙi ya koma ƙauyensu ya ci gaba da kiwo ya zo yana kuka to kaga wannan ba da uzuri saboda haka in zaman gari ya gagare ka ka koma ƙauyen iyayenka don za ka samu inda za ka yi noma ko inda za ka yi kiwo ko za ka samu sana'a kai za ka samu sassaucin rayuwa ba kamar yadda kake birni ba saboda haka musulunci ya son banza ana son gaskiya da gaskiya ne to a wani hadisi kuma maza Allah yake al-mu'minu lil-mu'min yake kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da ya ce mumini ka mumini wato ga mumini ya kaman ainihin gini ne wanda sakinsa yana karfafa saki idan ka dauki gini daga nan ka kai kitan to in ka je ka rusa can to ka yi rauni mana in ka rusa tsakiya ka yi rauni wannan saboda haka can gefe yana karfafa ɗaya gefe ne kuma kun ga a wannan sifa da aka ambata na sahabban annabi aka ce wallazina ma'ahu akidahu alal kufari ruhama bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من wa ورضوانا to imam malik rahimahullahu ta'ala yace sahabban annabin nan waɗanda suka yi biyayya wa annabi suka yi biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala yace duk wanda ya zage su a dalilin wannan aya yace duk wanda ya zage su duk wanda ya ji haushin sahabbai duk wanda ya ji sahabbai ba su masa ba yake kushe su to al-imam malik bin anas wannan kafiri ne eh abin da ibnu kasira da mashiki ya ambata kenan yace ya istinbadi yace wannan kafiri ne tunda Allah tabaraka ce yace wallazina ma'ahu ya ambaci siffofinsu su gaba daya sannan a karshe yace ya musu tattalin gafara da lada mai yawa yana iya yiwa a samu kuskure daga wajen wani sahabi to ko an samu kuskure ya yi laifi Allah ya gafarta masa ko kun manta ne da hadisin da makaranta laqad radiyallahu anil mu'minina lokacin da kawo ƙaran hatib bin abi radiyallahu an ai sahabin annabi ne yaron sai kawo karansa wajen annabi yace wallahi sai wuta ta kafi hatib mazan Allah ya ce ƙarya kake yi wuta ba za ta shafe shi ba saboda me Liyanahu shahida badaran wal hudaybiyya saboda ya halarci yakin badar da ainihin al hudaybiyya kuma waɗannan wurare suna da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka shi yasa aka ce abin da ya faru a tsakanin sahabbai don muna karantawa cikin tarihi tunda an yi yaki tsakanin nana Aisha da ainihin rundunan Ali bin Abi Talib an yi yaki tsakanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da rundunar Muawiya bin Abi Sufiya amma dukansu gaba ɗaya sahabbai ne aka ce abin da ya faru a tsakaninsu kada ka kuskura ka tsoma bakinka a ciki yi kalan baban kama ya yi kalan kakan kama ya yi kalan tun da waɗancan sahabbai ne tilka ummatun karkalar laha ma kasabat wala kuma ma wala tusaluna amma kanu ya'malun aka ce ai wannan kwatankwacin abin da ya faru ne a tsakanin ‘ya'yan annabi yakuba suwaye annabi yusuf bunyamin dawa su shamwil su yahuda da sauransu wajen su nawa ne wajen kusan su goma sha ne ‘ya'yan annabi ne amma kuma suka ɗauki ɗan uwansu suka jefa shari'a yanzu kai aka ce maka kai hukunci sai ka ce kai ai hukuncin da zan musu shine dukan su kafirai ne kai hukuncin da za ka yi kenan da yake kai wawa ne akwai inda za ka yi hukunci akwai inda ba za ka yi karambanin sa baki ba aka ce ma kafin ku jefa shi a rijiya sai da suka daddake ki tun da sun cire rigansa suka kwakwaɗe ki suka mangare ki kamar a ce wa ne ya zo ya ga kullum idan aka zo aka yi wani abu mai daɗi sai a ba da kaninsa sai a ce yi babban wane to faran da wannan kani din nan ya kufu wan wato in ya tashi kwame shi ba zai masa hankali ba sun zai masa da haushi biyu ne da biyu zai masa suka kwakwale shi suka jefa shi a cikin rijiya rijiyar nan fai na iya halaka suka kama hanya suka tafi waja'u abahum ika'an yakun suka je wajen babansu suna kuka kuma kukan nan fa na ƙarya ne suka ce ya abana ya baba suka sake shirga ƙarya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun je ma da rigarsa bidamin kazibin da jinin ƙarya amma duk ya saurare su sai da ya gama ji da ce wannan ya yi dole a mai da al'amari zuwa ga Allah dole ya kyale su sannan washi gari da suka koma suka samu an fitar da shi suka ce ai wani bawansu ne ya tsire wa sharauhu bi samanin baktin da rahima ma'aduda a ɗaya fassarar aka ce sun suka sayar da shi suka karbi kulin suka raba a tsakaninsu. sannan lokacin da suka je awu da suka je awu shi ya riga ya gane su amma su ba su gane shi ba sun yi kokari sun je da dan uwan nasa ya tattara dan uwansa an yi dabara an sa abin nan kayan sarki a cikin abin nan din dan uwansa jakan dan uwansa aka zo aka kama aka ce to ai mun kama barawon mu tunda mun kama barawo ba za mu bar ki ya tafi ba za mu rike shi duk yadda za a yi sai mu rike ki budan bakin sai suka ce ai idan ya yi sata dan uwansa ma ya taba yin sata kuma duka ba haka bane ai barayi ne ai ɗakin su duk barayi ne to amma kaga bayan shekaru masu yawa da suka gane kuskuren su suka nemi gafaran Allah kuma baban shi ma ya taimaka musu Allah ya gafarta musu to yanzu kai in ka zo kana analysis din wannan sai ka ce kai amma ƴaƴan nan kaza amma wane yi kaza to wallahi in ka faɗi wannan ka je lahira za ka yi bayani sai ka dan kaza a kyale ka ka san yadda za ka yi to wallahi haka ma sahabban manzon Allah suke idan ka ji abu kaza ya faru to ja bakinka kai shiru darajar sunan tana nan tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai a cikinsu Allah ya musu tattalin mai magfiratan wa ajaran azima saboda haka ba sa'o'inka bane ba kuma kan wallasa bane waɗannan su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma radiyallahu anhum wa radwanu Allah ya yadda da su abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe za mu shiga sabon sura ko